daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kan mitoci 25,31 da kuma 41 ana kuma yin sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa a kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mata Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. To a yau 23 ga watan Yuli na shekarar 2024 shirin yau da gobe ya jiyo ra'ayoyin matasa akan halin da suka tsinci kansu a rayuwar yau da zare da abawa akan hikimar samar da shaidar daura aure a kotu. Shirin na kuma ɗauke da hira da wani bako da aka gayyato har ma da wani girki da ba a ba yaro mai ƙuya a ɓangaren kwalama. Don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Haka yake masu sauraro yanzu ba tare da ɓata lokaci ba zan koma gefe in barku da wakiliyarmu a Ghana Hawawu Abdulkarim inda ta fara da jin ra'ayoyin wasu matasa kan halin da suka tsinci kansu a yau. hawawu gare ki. Yau ma shirin zai fara da jin ra'ayoyin matasa sannan mu tattauna da babban lauya akan bambancin auren musulunci da na kotu da ma na gargajiya sannan mu saurari wakan Adamu A zango surfe ko kawo karshen shirin da kwalama. matsaloli da dama yana ciwo matasa tuwo a kwalya inda mafi yawancin matasan suka bayyana cewa babban abin da ya fi damunsu shine rashin aikin yi wanda hakan ya fi jefa rayuwar mazan da matan a cikin haɗari ku saurare su. na Ali na farko dai lamarin da ke damun mu matasa da mata a Ghana shine rashin yadda rashin yadda yanzu ka duba garin duniya ma baki daya ba gaskiya in ka duba tsakanin matasa da eh, yan siyasa malamai sarakai duka ba gaskiya ba rashin yadda sai sa in ka duba abin da ke damun mutane kenan yanzu ma an ka tashi da yan siyasa ba yadda in ka zo da ka bangaren eh, eh, kasuwanci ne kuma ba yadda yanzu kowane abin da da yi da mutum ka gane shi kana shakkuwa domin rashin yadda in ka duba social media ko haduwa ma da budurwa ka ce mata kaman kana son ta ma rashin yadda ka duba social media yana deceptive sosai sosai sosai sunana dai hafsa kuma ina zama cikin garin a to abubuwa dai da yawa ma dai in zaka faɗi su ma ba daɗin ji kin ga musamman mata na yanzu suna shiga wani hali don samun kuɗi ko ta wani hanya ne kin ga wani lokaci macen sai ta bar makaranta ba wanda zai supporting ɗinta dole sai ta yi wani harka daban da za ta samu kuɗi wanda ba shi ne daidai ba wani kuma sai ki ga ta dai ta gama karatu babu aiki tana da certificate amma ba aiki wata ma za ta samu aikin amma wai in ta je sai a ce sai an kwana da ita sannan a ba ta aiki wata kuma za a tura ta makarantar ta je makarantar amma babu support sai ta je ta yi wani aiki daban na karuwanci sorry to say da sannan ki ga ta samu mafita to kin ga irin wannan su ne matsaloli da mata ke fuskanta mata da yawa a cikin garinmu nan kuma wanda dole mu fito mu nuna ma duniya irin wannan abu da muke fuskanta. Karin cile lamarin mata gadin neman aiki is very worrisome. Because mostly matan Ghana yanzu sun rabi su samu arziki ko ta wani hanya ko ta su sai da mutuncinsu ko ya dai su dai su nemo arziki. In ka duba ma yawanci ma suna quick makaranta wanda suke gida don a neman arziki ni da noshin da yanzu ko ka gama jami'a da takardunka da qualification ka shi, sun bukaci su amfani da ke sannan su baka aiki wanda shi ne dalili da ke sa mata yanzu ba ruwan su ma da zuwa makaranta sunana masud said wakat sance da ka lura ghana na cikin garukan da suke da kokari da neman ilimi amma yanzu hakan da nake magana ba haka kuma bane yanzu a major problem in Ghana nan sai mu ce a rashin aiki ne rashin aiki na isa ya bar matasa kowa na fama hankalin kowa ya zama eh, lamarin kudi kudi kudi kudi kudi abinda muke fuskanta kenan rashin aiki sa hankalin kowa ya zama kudi kudi kudi kana da good idea ko ka kawo ma ba za ka in baka da kudi ba za tanka ka ba ko ka yi boko kana da degree kana da masters in baka da kudi ba za tanka ka ba ina ga matsala da muke da shi yanzu haka kuma kenan sunana abubakar fatima zara kiya yanayin da mu mata muke fadawa ta anyan sharri da alhairi duk ko na ce da jan ido kawai da ta samu udi ko ta wani anya ba a damu ba gaskiya abun duba ne kuma kamata ya a tashi sai a magance wannan lamarin ba ga matan gidan da ba su aiki ba ba ga wanda aka tura makaranta jami'a sai karatu ba ko tare shi ka ga matan nan ana karatu a makaranta Suna na sani rashin aiki shi kuma da rashin hankuri wani yanan bai da aikin yi balle ya samu abin da maybe yake tunanin ya samu kuma yana son ya yi wani rayuwa da maybe samun shi bai kai ya yi wani rayuwa ba shi ke kawo irin wani abu ne haka nake gani dai salamu alaikum sunana honorable muhammad mahfuz bashir to a nawa ra'ayin abin da ke kalubalantar matasa mata da maza shine su tari da yawa sai ka ga matasa kara zube babu wani aiki yi da ce suna da aikin yi da mai shi ya tashi da safe ya je aiki ya komo da dare ya shige ɗakinsa wannan ina ganin cewa zai fiye mana mu matasa amma to lamarin na ƙasa ne kuma ya zo ya canza gwamnatin ƙasa ma da kanta ba ta wani haifar da wasu ayyuka da matasa za su iya sa kansu a ciki to ne wanga ke tusa matasa cikin wani halin da ba bai kamata ba wasu matan kuma sai kaga suna biye-biye mazan kuma shaye-shaye da wasu eh, halaye haka To madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu koma ga Hawwa'u inda ta dora da hira da wasu baƙi da ta gayyato a cikin shirin da suka rawar zare da abawa game da shaidar aure da ake samu a kotu da mahimmancin aikin likita a gargajiyance. Yau na tare da babban bako lauya Tanko. Babban lauya ne a nan Ghana kuma lecturer ne a babban jami'ar koyar da ilimin aikin jarida. Za mu tattauna kan matsaloli da ya shafi ko kuma shari'a da ke cikin aure. Barkan mu da kasancewa da kai. Salamu alaikum da fatan kana lafiya. Wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hawa. Dan so ka gabatar min da sunanka a takaice. Sunan sunana zakariya tanko musa to akwai wani abu da ke cima al'umma tuwo a kwarya a wannan zamanin shine sai a ce idan an ɗaura aure a masallaci dole ne ya kamata a tafi kotu kuma a sa takarda saboda irin wasu ƙananan maganganu da ke tashi to wannan menene ainihin amfanin wannan to lalle shi kasan ghana shari'an ghana ya amince da aure iri uku shine aure muhammadiya na musulmai auren gargajiya da aure kuma wanda ake kiran shi eh, ordinance marriage shine wanda ake zuwa aje kotu ko a je registry a je a registra to shi auren ordinance ce abin da yake akwai ne shine idan ka je kai aure na ordinance wato shi wannan namiji guda matanka guda one man one wife a misali ba ka iya ka iya bi baya ka je ka wani wani sabon aure idan ka je kai wani sabon aure ka taka doka ana iya a kama ka a kai ka a maka hukunci kan shari'a auren gargajiya namiji yana da daman ya yi aure ko na wanda iya karfin shi dai bashi sannan kuma bai da adadi bai da adadi sannan kuma akwai na muhammadiya aure na musulunci amma duka waɗanga auren ka iya ka yi akwai na gargajiya kai kai na musulunci amma in kana so wato ya samu wani karfi koko izan wani zance wani abu ya tashi wata rana da za ka iya ka je gaban kuma a maka wani adalci ya kamata ka je ka je ka rajista wannan shi rajistan nan in ka je ka rajista abinda rajistan nan wannan bai cire auren gargajiyan nan ko auren muhammadiyan nan bai cire shi da koma da shi ordinance marriage yana nan dai kan dai batun auren gargajiya ko na muhammadiyya amma ka rajista amma idan ka yi auren muhammadiya ko ka yi auren gargajiya she ka koma ka bar wurin nan ka je ka je yanzu ga ka je ka rajista kan ordinance kenan wannan auren gargajiyan nan ya share kenan kamar misali ka ba da misali so kamar misali kai ne ka je ka aure kai da matanka a masallaci an daura muku aure a masallaci she ka tashi kuka je kuma eh, court kuka je kuka sign wannan sign nan da kuka je kuka sign daga court nan ya mai da wannan auren nan ya cire shi auren mamadiya ya koma da shi kan Auren ordinance wannan lokacin nan shi namijin nan shari'a bai ba shi hanya ya je wani aure ya kara kan wannan mata idan ya je wannan ya taka doka ha amma ka iya an yi aure masallaci amma ka je ka rajista ne kaman kana shaida ma rajista kamar a na yi aure na ina da wanga mata na yi aure musulunci amma ina so dai a yi mini shaida ne kawai ya zama kan takarda kan takarda wannan daban mhm. ha now ko in ka yi aure muhammadiya ne ka yi auren ordinance ne ka yi auren gargajiya ne su waɗannan aure abu guda kenan shine ya kamata ka zauna da kai da matanka ko kai da mijinka a zauna zaman aure menene zaman aure shine ba cin zarafin juna mhm. ba ce wannan zarafin gida eh, bature na ce wani domestic abuse waɗannan duka ba shi nan kowane fannin aure ka je kai duka ba wannan cikin shanin batun aure idan kana nan da mijinka ko kana nan da matanka komi yawancin lokaci ana ganin cewa maza ne kawai suke cin zarafin mata a cikin gida in ya zo shi shanin aure amma akwai lokaci da yawa kuma da kuma ka je kotu akwai abubuwa da yawa na zuwa kotu da kake gani akwai wasu matan kuma su ma suna cin zarafin mazan mace ke jin zarafin namiji maji ne ke cin zarafin mace ne duka za ka iya kaje ka kai kara domin duka eh, shari'a ya hana wannan amma da yake mu mun zama mutane amoyan afirka ne yawancin lokaci bincike na gwadawa cewa yawancin mazan da ake cin zarafin tuci a cikin aure ba su iya su fito su je su kai kara saboda wani babban kunya ne musu inda ma da su je su kai karan ma za a yi musu dariya ce kai namiji ka zauna mace taimaka haka amma takaice dai shi cin zarafi a cikin gida na batun aure abu ne wanda shari'a ya hana bancin ma batun sha'anin aure in ji bature ce criminal offense ne wato laifi ne ne so in kai da namijinka mijinka kuna gida dole ne ya baka ci da sha yaran ka ya muku sutura ya baku inda da ku kwana ko ma kai da shi kun samu wani sabani ko kai da shi wani bacin rai ya shigo tsakanin ku wannan ba daidai ne ya ce saboda kai da shi kun samu wani bani ya sa bai ci da kai bai sutura da kai kuma bai baka wurin kwana ba idan namiji ya maka haka nan wato yana cin zarafin ka a gida kenan ana kiran shi domestic abuse da kai ka kai karen shi ka kai karan shi wuri biyu ne akwai civil akwai criminal hmm. shi na civil da ka je gaban kotu ne ka ce ga abin da famiji na ke mini eh, ina son court ya bashi izinin cewa ya bashi umarni cewa ya yi abin da ya kamata ya yi hmm. ya azutar da ni ya bani ci da sha kuma ya bani wurin kwana court zai kira shi ya ce mai kamar eh hakkinta ne ya kamata kai mata wannan abin ina tambaya ko da baka yi rajista a kotun ba idan ka zo kotu zai maka ko ba ka yi rajista ba. Salaye mun gode kwarai da gaske anan za mu dakatar da tattaunawar mu idan Allah ya kai mu sabon mako za mu ci gaba da inda muka tsaya. Yanzu kuma mu shiga bangaren inda za mu je tarihin wani likitan gargajiya. Ya fi da wani ke magana. Kin kina magana da Dr. Isa na Africa Champion Herbal Clinic ke a birnin Kumasi. Unguwan da ke cewa Kenya sai Bofi kuma ni ne GAFTRAM, Ghana Physician Traditional Medicine, Ghana Physician Traditional Medicine Association, Ashanti Regional Chairman, kuma Universal Plant Medicine Traditional Healers Association ni kuma ne vice president nationwide. Wato shi likitocin gargajiyan ma suna da kungiya kenan a duk faɗin Ghana? Haka muna da kungiyoyi da ya zama wanda gwamnati ya san su daidai biyar affiliated ones nan ya karu daidaya one talatin da daya. Da daya. Aka hada wayan ga duka suke fall under the federation da ake ce mai GAFTAM, Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association. An komo in tambaya wane ne dokta don ba mu takaitacciyar tarihinka. Na gode da bani wanga dama na gaida masu saurara wanga sashen rediyo mai girma da ake jin shi duniya baki da. Dokta Isa na yi aikin ga musamman na yanci shekara goma sha bakwai kenan. Kan in fara wanga aiki sai da na ga kasan UK. To akwai musamman da na samu ni da kaina aka kwantar da ni ji aka yi hidima da ni bai yi ba. Wato ji Kwamfanoci Teaching Hospital babban asibitin da ke birnin Kumashi. Wata D5 na kwanta amma da na koma gida ya jima ne sati biyu uku duka kai na ya min ciwo na je likita ya tambaye ni magungunan da yake so ya bani suna da sadaya na gani lokacin kuma matasa na aiki alaba na da sauce na ce musu zan yi biya an kaza na kuma bi sai da shi kasan waje UK aka kwatar da ni kudin Elizabeth Hospital wani na samu ni na an gama ni da gp daban-daban da sun kai biyar hmm. duka problem bai so ba da kai da gwiwa allah ya sa na zama hadu da wani dr india hmm. shi yadda yake aikin nan kana gani kamar ba aikin bature ba ne aikin gargajiya sunan indiyan da yake yi bayan wannan da na samu allah ya sa na samu lafiya cikin wani lokaci kadan sai ya zama abokina mm. tun wannan na samu hanya na shiga college na haiba daga turai daga dagana mm. daga haka na komo ghana kuma na ji akwai school na homeopathy into plant medicine da ke ce mai medicine college da na komo na shiga cikin kungiyar ga kadan kadan kadan from piyaro na zo na zama treasurer from there to the chairman na haɗa mutane da bai da iyaka na kai su KNUS aka je aka yi certification course bayan wannan yanzu ana ciki ana diploma and degree mhm. albarkacin kungiyar ga da kuma yadda na haɗa mutane don shi inda ta fannin aikin maganin gargajiya insha Allah na yi gudugudu na na ce mun kware ciki saboda an gama na science an gama na gida ake yi saboda ya samu karko farko da ake yi daga ka tashi kayan falgi ji ka fara yanzu an hada science da nake kai mutane a je a yi gwaji cikin magungunan na gani maganin musamman tabbas yadda ake sun ne shi haka yake magunguna sun fito na maganin gargajiyan da yake aikin da ba mu sa zato zai yi wannan ba zai yi wannan ayyukan ya bar maganin gargajiya na aka haifi eh, dokta na yayi rayuwa wani makaranta ya tafi na fara su daga wasi na ni iphone buwa shi baba na ya aikin mais daga wurin na muka zo kuma shi ah. na je christian preparatory from there wuri zai karfi na je na karbi su la that mm-hmm. was 1987 mm-hmm. daga wurin na zo KTI mm. daga KTI na kare school na technical school na yi kafinji and joinery na yi CNJ FM sanashin making mm-hmm. from there na bude aikin kai na na da sawmill da na bude daga abafo muka aiki daga wurin na zo na shiga cikin sana'a alaba mm. daga alaba ne kasan waje yau abin ya zo ya zama shi wannan na sanadiyan wannan yau na shiga cikin helbo shekara goma sha shida zuwa bakwai kenan da yake inda aka ce organization na haba da ta yi babban barka na baya kuma yadda za a yi organize ta yi duka kowane lokaci muke gaba gaba mu mai maganin gargajiya ya samu don tsayawa kuma ya yi yadda ake son shi. ba su wakan kuma kai tsaye za mu shiga madafa. Salamu alaikum masu sauraron mu a cikin shirinmu na kwalama kuma muna tare da Hajiya Kubura Diamond. Za ta muna abinci wadda ta kira ta ce jollof dawa-dawa. Na san mun yi jollof da dama da yau amma na dawa-dawa dai ba mu yi shi ba. To malama salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina yau jolof da mu dafa jollof muna need tomatoes mu. Mhm. Muna ni albasa. Albasa ga garlic ga kpakpo shito ban wasa da kpakpo shito don kamshin shi. Eh muna ni, muna need mai mu. Mhm. Shinkafa mai lafiya mu use naman kaza mhm. ok naman kaza na son chicken wings sa mun use chicken eh fuka fukin kaza mun use chicken wings eh, da magi magi sometimes mun use magi ba na sa garlic da ginger mhm. da kpakpo shiton she ba shi romo curry powder isa e kasa main ka kan wuta mhm. a ce dai na zazzabke naman kaza fuka fukin kaza ga na samu romon shi shin ajiye she in soya in ajiye zabkewa na daddaka ginger kakaduro da eh, garlic sake da garlic da gishiri na mhm. ina da adobo shi sa adobo amma farin da aha da adobo da gishiri mhm. shi in zabke iya na zabke iya zo bisa mosa ban mosa wadda ina sometimes ma ban sa ruwa amma santa ina sa ruwa kuma kadan shi tashi don ina son romo wannan naman kazan nan mhm. iya da fu shi zon doki in soya in aje amma na ruwan shi mai shi nan da na soya da shi nan in sometimes wani ya sinsinke cikin shin siyaye zo sa kan sabon silva mhm. kan sabon silva nan yanzu na diba ruwan naji mhm. ruwan jiki kuma naji stock shin zo sa eh, albasa albasan nan da na yanyanka na slice na shin sa shin zo sa tomatoes da kanshi fresh tomato shin zo sa tin tomatoes kuma cikin na sa tin tomato shin kawo ga garlic da onion da wanga da na yi shin zo sa sometimes cikin oil raw na na ya sa curry powder don ya bashi kamshi bayan curry fada nan noshin sa albasa mhm. kin gan gidan duka yayi kamshi kowa ya shiga kin ji eh me ake dafawa me yake dafawa eh sai yayi haka nan noshin zo na musawa na musawa na musawa sometimes na yin kawo namun da na so yanzu sa namun kazin sometimes ko ban sawa mhm. amma bayan na yakan gan nan ban sa ruwa ban sa mi shin kawo perfume rice na in wanke in zuba she in musa in musa in musa ya shiga kin gan shinkafan yayi karfi ina shinkafa ina jollof ban musawa daga na zuba cikin namu. musa na rufe dan zo ya nuna haka nan ke dafa jollof it's on my hands isa na yaka nan na shin zo sa shinkafa cikin sauce da na yin nan mm. in zo sa shin zo sa amma don da wada wannan ban sa shinkafan straight na zo zuba ruwa kadan ruwan kuma ban zuba ruwan ruwa dai na zo zuba stock wanda aka eh, dafa aka zabke da shi naman kazan mm-hmm. shi dan zuba na zuba shi in daddaka da wadawa shin zuba kai shin rufe shin taso ya fara tafasa kin ji da wadawa shin zo wanki aiki shinkafa shan zuba shi sauran stock na zan zuba kai in measure na rufe in sa gishiri ina rage wuta ban tabawa ina dafa jollof in ka zo kai skin ka sa min tato na ya fushi da kai mm. don ni ban ban motsa cikin jollof ina da special saucepan for jollof in na zo ya nuna na yin kulle ido na kan ga dafa jollof na ya dafa jollof pa ba jollof ma ka ba na ya dafa abinci <laughs> ma na ta taba sada abinci mm, kuma da take sada abinci da su ba da data tayar da workers su da take biyan su su tashi su sa wuta yaki aiki na tana tayar da mu muna kuka kamar yaya mu da suke aiki sai ta ce ku mata ne ku koyu jau na gode mamma na don sai dai ce ban dafa abinci na yi dafawa yasa da haka nan nan jollof na ya ya nuna shin zon sef inda ba da wadawa ne kin ga na zo na slice en eh, ga en eh, carrot da green pepper da spring onion sai da yadda fun nan shin zuba kai shin daga shi haka daga shi haka ga shin sef juya no sai eh, green green pepper da spring onion da carrot na sai ya mix Shin sef na ko shi ton sa maka kadan jiki in kawo maka juice na yin salad kuma shin zan kara salad To madalla sai dai masu saro kar ku yi nisa domin kuma har yanzu muna nan a madafa wato kicin inda za ku ji wani kayataccen girki na gaba. Yau muna ɗauke da girkin kabeji mai nama. wanda ake sa nama a cikin kabeji a naɗe wanda tura ke kira dolima abubuwan da ake bukata a wannan girki shine niƙaƙƙen nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da ɗanɗano da karas da kori da citta da tafarnuwa idan ana bukata sai man gyada halitta wanda ake gabatar da wannan girki za ki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye fadada za ki ciccira shi kika cire shi falle-falle sai ki sa shi a tukunya haka da ɗan ruwa da ɗan gishiri kaɗan sai ki ɗan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire za ki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so za ki amfani da shi sai ki kawo naman ki ki sa abun nika nama sai ki nika shi ko in a kasuwa ne kin riga kin siyo shi nikakke sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasanki koren tattasanki sai ki yanka albasa ki yanka karot ɗinki ki haɗa su gaba ɗaya da su fitar jajjaga tarugun ki shi ki hada su gaba daya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki hada ki wuri guda in son samu ne an fi son danyen saboda ita ma ta fi um, ɗanɗanon ta ya fi fita in kuma busassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun danyen um, ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki hada uwar gida wannan nama da kika nuko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nikawa a gida kika nika shi sai za ki ɗauko shi ki haɗa cikin wannan kwaɓi shi ma ki haɗa da shi a ciki shi ai duka aka gama sannan yi a fara wannan naɗi bayan kin gama haɗin nan gaba ɗaya uwar gida za ki zo ki ɗauki wannan mai naki sai ki haɗa shi ma a ciki ki ɗan wannan daidai wa daida ki zuba a cikin wannan haɗi ki motse shi gaba ɗaya ki kuɗi amma man ana so ya ɗan ji sosai saboda shi ne sinadarin cin abinci bayan kin gama sai ki ɗauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kaɗa sai ki zuba a cikin wannan haɗi in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa ba ne kwai kwara ɗaya ma ya ishe ki idan kuma yana da ɗan yawa to za kamar bakin mutum biyar za ki iya samun kamar kwai guda uku mm, sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki ɗauko wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa kowane gefe kenan idan kika linko shi mai gaba daya kika rufo shi sai ki koma ki lunko shi ta nan ɗayan ɓangaren dama ki ɗan lunko shi ɗayan ɓangaren hagu sai ki saka abin sakace yawwa sai ki naɗe shi uwar gida bayan kin gama wannan haɗi kin gama naɗi za ki ɗauko tukunyen ki ki zuba sai ki sa kamar za ki madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora wannan naɗi da kika yi a da'a da ruwa a ƙasa kamar zaki dambu dora wani abu a bisa bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kamar ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyar ki rufe shi sosai danne bayan ya gama in ya nuna zaki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu za ki ji kanshin shi ya canza in san ya dahu za ki ji kanshin shi ya dimi miki gida makwabta na cewa baiwa allah me kike da girkawa ne mana yau to daga nan ne za ki san abincinki ya gama dahuwa masu sauraro baki ɗaya kuma nan ne za mu ja labulan shirin namu na yau a madadin hawawa abdulkarim da dukkan waɗanda aka ji su a cikin shirin sai fiye nan dudu da ta haɗa mana shirin Hawa Sharif ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Sai an ji ku.